Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Yakubu Makeri. Jami'an sojan Amurka sun ce sun yi ta zantawa da jami'an Ukraine akan bukatar Kyiv ta samar mata da sabbin kayan yaki kana na zamani da za su taimaka su taka wa rasha burki a galabar da take samu a yankin Donbass amma ba su bayyana lokacin da za a kai waɗannan kayayyakin ba. Ukraine ta kwashi makonni tana buƙatar makaman harba roka kiran Amurka da ake kira MLRS a takaice. waɗanda suka fi ƙarfi kana suke iya shiga ko ina fiye da makama a tilari da washington da kasashen yammacin duniya suke bata har zuwa wannan lokacin ukraine ta kare kaimi a rokonta ne a lokacin da dakarun rasha ke dannawa a gabashin ukraine din abinda wani babban jami'in tsaron amurka ya kwatanta da ƙarin samun nasara a yakin da ake yawan amfani da makama a tilari da masu cin dogon zango da yammacin jiya juma'a wasu jama'an amurka guda biyu sun tabbatar da amurka ta amince da aiki da makaman harbar hukokin amma dai sun ce ba a kammala yanke shawara ba shugaban sashen kare lafiyar jama'a na jihar texas ya faɗa a jiya juma'a cewa 'yan sandan da suka mayar da martani game da harbin da aka yi a wata makarantar firamare a texas sun yanke shawarar kin shiga ajujuwa inda maharin yake saboda sun yi imanin cewa ɗaliban ba su cikin haɗari a wani taron manema labarai a wajen makarantar firamare ta rob da ke rivalde a jihar texas daraktan kare lafiyar jama'a Steven macro ya ce kwamandan da ya isa a wurin da aka yi harbin a ranar talata ya yanke hukuncin cewa babu wani mai harbi ko barazana ga yaran kuma yana tunanin ko mai yin garkuwa da mutane ne inda ya ɗauki lokaci yana jiran tawagar ƙwararru masu dabara ta isa wurin macron ya shaida wa manema labarai cewa ba daidai ba ne ya yanke wannan shawara na ɗaukar lokaci yana jira don fuskantar mai harbin 'yan sandan uvalde sun sha suka daga iyaye da kuma jama'ar da suke wurin da lamarin ya faru a ranar talata saboda jinkiri da suka yi wajen tunkarar maharin mai suna salvador ramos mai shekaru goma sha takwas da haihuwa wanda ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a kulle ba ya kashe yara goma sha tara da malamai biyu Ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta yi watsi da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mata da ta ɗage dokokin da ke take haƙoƙin mata a Afghanistan. Shugabannin mulkin Musuluncin suna cewa dokoki ne na addini da kuma suka dace da al'adu al'umman ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen kungiyar taliban mai tsaurin kishin addini ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a tana fatali da kalaman majalisar ɗinkin duniya cewa ba su da tushe ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su daina yanke hukunci akan rahotannin karya da kage na wasu kafafen yada labarai masu adawa da rundunar afghanistan a cikin sanarwa da dama a wannan mako kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da hukumar majalisar da ke sanya ido a kan batun take hakkin bal'adama a afghanistan sun bayyana matukar damuwansu kana suka yi suka akan umarnin taliban na bayan nan cewa mata su lullube dukkan jikinsu har da fuskokinsu idan za su fita waje Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce an tsare akalla wasu 'yan jarida goma sha biyu a cikin wani kame-kame da aka yi a habasha a wani mataki na murkushe 'yan jarida da ya haifar da damuwa a duniya hukumomi a yankin amhara sun ce an tsare mutane sama da dubu hudu a wani yaki da miyagun ayyuka amma masu lura da ayyukan jarida da kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ce ana kuma auna 'yan jarida kamin na baya-bayan nan ya hada da tamasgen da salin babban editan mujallar da ake bugawa da harshen amharanci ta fiti wanda jami'an tsaron farin kaya suka kama shi a ofishinsa a shekaran jiya alhamis a cewar abokiyar aikinsa miss gan zainabu tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp kamin dai na zuwa ne bayan da kamfanin yada labarai da nasar international broadcasting corporation da ashara waɗanda ke yada al'amura a ƙasar habasha ta tashoshinsu na youtube sun ce an kai samami a dakunan yada shirye-shiryensu da ke amhara a makon da ya gabata tare da kwashe ma'aikatansu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a ƙarshe a jiya juma'a sojojin ruwan iran sun kwace wasu jiragen dakon mai guda biyu na ƙasar girka a tekun golf jim kaɗan bayan da tehran ta yi gargaɗi cewa za ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan athens game da kwace man iran da amurka ta yi a cikin jirgin dakon mai da ake tsare da shi a gabar tekun girka labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya naku wurin ya ruwa kuma. New York alhamdulillahi alhamdulillah wanda ya sha ruwa cikin wannan bakon gaskiya. <laughs> <laughs> an sha ruwa ana baka ruwa <laughs> duk da yake dai a nan kasar ana ba rani ba damuna kowane lokaci ruwa ake gaskiya <laughs> sai dai mawuyacin abu ne ka ga ambaliya kamar yadda muke gani a kasashen mu da ruwan da aka yi a wuraren mu kuma a yi ruwan nan ya dauke sai ka ce ba a yi ba sai haka yake ga rasa ina da yake tafiya gaskiya yawa wato Allah ya kare mu a cikin wannan yanayi kuma Allah ya sa mu ga bayan waɗannan cututtuka ana ana na cikin corona kuma sai ga wannan sabuwar cuta gaskiya waɗannan abin nan kyan biri ba kyan dambiri Allah ya sa mu ga bayan wannan kyan dambiri lafiya amin sabba amin tana ta bulla a kasashe daban-daban kasashe daban-daban abin na ga ana maganar rigakafin ta ita kuma yanzu na cikin kwanakin nan yanzu abin da ya rage kenan a ta riga kafin to amma kuma to Allah zai kare mu kawai ba abin da za a ci <laughs> baba yau muna da aure raki daga waɗanda aka yi jiya da waɗanda za a yi yau mm. da waɗanda za a yi mako mai zuwa to sai dai ka zaɓen da za ka. Masha Allah <laughs> Ki ce sai a gyara ciki ke dan. Mm, a wanke ciki <laughs> kada a yi ta ɗan kaduna mai sauraron gidan buki <laughs> to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga hajiya dija hassan guleda da danginta kamar malam baffa muhammadu basakwace gombe domin auren 'ya'yansu abdullahi usman da fatima adamu da za a yi a tashar magarya kumo a yau dinnan asabar 28 ga wata da karfe 10 na safe sai kuma a gaisuwa fata alheri da taya murna ga malam ke madi na karamar hukumar yamal ba a jihar gombe shi kuma ya aurar da yarsa ne jiya juma'a allah ya sa an yi adace ya ba da albarka zaman tare da haƙurin zaman tare amin sai kuma har yanzu baba kamar yadda ya ce yau bukukuwa muke da shi mm, kace kace ne ga su da sai wanda mutum ya zaba shi ma wannan an riga an ɗaura auren asabar ɗin da ta gabata so saboda haka muna taya su murna ne wato mm. muhammadu jilde ɗan sanda da ake kira police ne ko haka ehe wanda shi kuma ya aure da ɗansa aliyu da maimunatu a tsamiyar 'yan alewa a kwadan ko ni to wannan dai ko su tsamiyar 'yan alewa mm. a kwadan ko haka dai yake dai kwada ni dai ban taba jin suna in gari ne in dai ya ne dai to eh. amir ɗan alewa dai dai an san a wace jiha <laughs> a jihar gombe ina kyautata zaton haka allah sarki <laughs> to bari mu kuma a dire da aure da za a yi shi kuma gobe mm. da tsakanin abba abdullahi dogon baga da amaryarsa aisha m sama'ila Manguno su kuma za a yi auren ne gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana a garin Manguno kusa da kasuwar shanu. To aurarrakin nan duka baba muna taya su murna muna kuma fatar Muna wasu addu'a Allah ya zaune da su lafiya. Amin sun amin to baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar ma'abocin shirin a bari ya huce Saminu rabuwa da rediyo sai dole. Hmm, dole ya zo. Eh, dole ya zo wanda a karamar hukumar Darazau jihar Bauchi. Mun sami labarin rasuwarsa ne daga garbanci Kwankiyel na jihar Bauchi to Allah ya ji kamamacin Allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Mamman Dadiko na rasuwar wato matarsa kenan Hajiya Hajara Bako wanda za yi addu'ar kwana 40 ta kenan a ranar Lahadi wato gobe kenan 29 ga wannan wata a gidan Dikko da ke Yalwa a Kumasi. to allah ya kanta allah sa ta huta ya kyautata makoman sauran mamata duk baki daya kuma ya bada ikon halartar wannan addu'a amin sun amin to sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta babawo mai takin zamani toro jihar bauchi wanda yake mika gaisuwarsa ga haruna bibi da shugaba ahmadu tila toro ya ce dai tila turo ko tela turo ne ko tila turo ne da sani muhammad cidon shi kuma wannan cidon ko kuma cindo ne yake so ya faɗa <laughs> baba gode <laughs> muna yi muna ci shi gyara in kuskure ne haka da mudan sir muhammad ta fawa balewa to aiko babu shakka baba eh, ina mm. ga kuskure yake don ta fawa balewa ma cewa ta bawa balewa da wato da shehu mai kifi miya da ‘ya'yansa Amir da Safuwan da Shahid da Saifu da Siraju da Adinan da Ahmed da fatar an tashi lafiya. Sai kuma saƙon gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna Wai da Yakubu mai aski Badaraka da Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu Kaura na Moda da Ayuba Isa Sarkin Noma mai gaisuwa Malami kura garin sarkin noma jihar yobe har yanzu muna mika sakon gaisuwa zuwa ga baffa haruna bajuga da hassan mohamed binanci da bello mai kala-kala da umar kawal ɗan fulani da fatima da asama'u da malam ango malamin makaranta yawuri da umbul hairi baffa haruna bajuga da kakanta alhaji haruna daba bajoga a jihar gombe gaisuwa daga kabiru abubakar bulanyaki To sai kuma gaisuwa a ya huce da ta fito daga Alhaji Lukman Abbas mai Luke Spring Water a Kumasi wanda yake zaune a nan New York. Ya ce gaisuwa bar ya huce da sada zumunci zuwa ga Haji Baba Karami Abbas da Malam Awal Abbas da Haji Umar Abbas da Haji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas sai kuma Alhaji Suleiman Sofo Salga da Haji Hamidu Sabon Gida da Haji Mustapha Sabon Gida sai kuma Haji Suleiman Lancaster gidan Malam Abu da Alhaji Ali Abbas Mubi Adamawa da kuma Alhaji Baba Sha'ibu Abbas da kuma Alhaji Muhammad Amin Sani da ake cewa Aminin Boya da kuma matansa wato Hajiya Zubaida da Zina Sayyada a Zuriya FM a Kumasi. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga Aliko Auta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato Najeriya. Ya ce dubun gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Usaini Dangote zuwa jihar Yobe sai sani mai lange-lange a wuri da alhaji kabiru pro tela tare da matansa fatuma da sha'awa a gindin akwati da umar garu tare da matar shi hawa a gindin akwati da ibrahim musa wada sai kuma bashir tela lafiyan bari-bari da jt love ji kaduna da sani cid makole da ado salati goma ga annabi rijau da usman dan fulani mararraban yawuri da muhammadu shehu mararraban kunini da fatan sun tashi lafiya. To amin sun amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka. Ko kaɗan kwa. Yawwa bari mu dire da wannan sakon da yake hannu na gaisuwar fata alheri. da sada zumunci ga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa da Sale Muhammad Sale Damare Yola da Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kumba Yawuri. da Hamza Galadima sai kuma Sani Ashafura da ɗan Asabe mai fata ya wuri da fatar sun tashi lafiya. A shafura aljanda ke nan. A shafura aljanda, Allah ya sa <laughs> hajiya aljanda ta ji. Eh hajiya sa'adatu sa'ar bata Ah, Hajiya mm. Sa'adatu ai baba ni zan gaya mu zan baka labarin Hajiya Sa'adatu wannan wannan ya fasallan da aka yi da eh. Hajiya ce ta sa na san an yi sallah baba. Gaskiya ga fura ga tsimi. Ga fura ga tsimi. Mm. <laughs> Allah ya ra Hajiya Sa'adatu. Amin amin sun ma amin. Allah ya sa ana yi. Amin sun ma abin wallahi. Ta kusa belin ku amma na babbari ta belin ku. To. Har yanzu ina bin ku bashi kuma zan ta muku ada Allah ya ba ku tsawon rai sai kun biya wannan bashi. Don kwarai kuwa za a biya da yardan Allah. Muna ni ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban hawa. ilimi gwadaban alɗorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani mana hangowa haske na ilimi shi ke kyallawa wanda bai gani ma na hangowa wanda bai gani na fuskantowa to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun malam babaji na ummi hadeja to ya ce wai labari tambaya ba amsa wai baba Hey. Eh. wai wani sabon malami ne aka kawo shi wata makarantar sakandare domin eh. ya koyar da tarihi na'am to shi kenan malamin tarihi da shigarsa aji ah. sai ya ce ba wani ɗalibi ya tada wani ɗalibi ya ce kai tashi tsaye <laughs> ɗalibi ya miƙe tsaye wai ya ce mashi washin wane ne ya kashe murtala rabat muhammad <laughs> ka san murtala rabat muhammad ai eh eh tsohon abin shugaban sojin najeriya yawa sai ɗalibin da ya miki tsaye ya kalli sama ya kalli ƙasa sai ya ce mashi wallahi ban sani ba sai ma ya sake tashin wani ɗalibi na biyu ya tashe shi ya ce to kai fa wace rana ne aka gashe murtala ramad mohamed Wasu ɗalibin ya ce mashi wallahi tallahi ranka ya daɗe ranar da aka kashe shi ni ban zo makaranta ba. Saboda haka bai sani ba, bai zo makaranta. Shi bai sani ba. Bai sani ba. Haushi ya kama malami. Sai shi kenan ya sake dubawa. Eh. Rashin a ɓace sai ya kirawo na uku. To. Sai shi ma na ukun ya ce wallahi tallahi malam ni ni sabon zuwa ne wannan makarantar <laughs> gaba ɗaya ban daɗe a makarantar ba saboda haka ban sani ba oyo Allah da <laughs> malami eh, eh, haushi haushi ya kama shi shike na sai je kira shugaban makaranta principal oh. ya shigo da shi aji ya zo ya ji wa'annan dakikan ɗalibai hmm. <laughs> kunyata makarantar da suke yawa shi kenan da shugaban makaranta ya shigo sai ya tambayi 'yan ajin baki ɗayansu <laughs> yaushe ne aka kashe mutara ramad mohammed sai baki ɗayansu suka ce su ba sani ba shugaban makarantar baba sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin kai malam Ci gaba makarata ya juya ya ce malamin kai malam ka tabbata da gaske ne a nan ajiyar aka aji. Wai ka tabbata da gaske ne a nan ajin aka kashe Murtala Ramar Muhammad? <laughs> makarantar ya biya da ya yi ka wannan ajin aka kashe shi da ba ku guda ɗaya da ya san ranar da aka kashe shi Baba, eh. kai ne malamin makarantar sabon malamin tarihi na za ka yi murabus ne ko koya <laughs> za ka yi da wannan makarantar? eh to eh, <laughs> shi ba shi ba dai bai daga gai ka zo koyarwa kuma ka zo kana je kana ta tambaya <laughs> to ya ga ne ta ba a rika a rika sanin tarihi gaskiya ne na ga malama Julu na daga mu da hannu eh. da ka tilas mu jaburki dan yanzu kwarai ka mu zo mu shiga tarihi ai ai ne. alheri yake muku fata alheri da mm. kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. makaranta Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.